yau alhamis sha ɗaya ga watan rabi'in tsani hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da ishirin da ɗaya ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin al'azkar a wahidiyatul abrar wa shi'arul akhyar وتلخيص الدعوات والأذكار المستحبة بالليل والنهار نا الإمام أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي الدمشقي الله مدوكين سركي مي ساكيا دا الخير idan ba manta ba har yanzu dai muna karkashin kitabu ma ya koloho iza da khalafis sala littafin da ke bayani a kan me ya kamata mutum ya rika faɗa a dukkanin gaɓoɓi na sallan shi kafin da tsakiyar sallan da kuma bayan sallan me ya kamata mutum ya rika faɗi muna ƙarƙashin babi na 69 babu asma'illahil husna babin da ke bayani dangane da sunayen allah kyawawa mala ya kawo faɗin allah walillahi الاسماء husna فادعوه biha Allah مدوكين sarki yana da sunaye kyawawa yace in kun tashi roƙon shi to ku roƙe shi da su cikin abinda muka bayyana wanda mutane suke yi na kuskure wajen roƙon Allah shine suna roƙon shi da waɗannan sunaye amma bayan da ya kamata ba bayan da kuma ya dace ba ba inda ake roƙon Allah da waɗannan sunaye ake aje su ba wannan ya sa da yawa daga cikin mutane suke yin addu'a kuma sai su ji shiru su ce sun yi addu'a sun yi addu'a kuma Allah madarkin sarki ya yi alkawarin zai karɓa kuma har yanzu bai karɓa ba ko me yasa shine ba abu ka'idan ba ne mun gano wannan in kika bi ka'ida to ko za ki ga Allah maɗaukin sarki ya karɓi waɗannan addu'o'i nake baki ɗaya wannan ya sa muka zo da bayanai dangane da abin da ya shafi waɗannan sunaye da kuma ma'anan kowanne daga ciki da irin yadda ya kamata ke amfani da kowane suna wajen roƙon allah madaukakin sarki mun yi bayanin na ɗaya zuwa na tara yau za mu tashi kan na goma aljabbar aljabbar akwai alhamza a sama ku raba shi aljabbar akwai alubaki inda ya ce ai allazi yujabbirul faqara Allah maɗaukin sarki shine wanda yake ɗaura talauci bilgina ya maye gurbin shi da wadata walmarat shine wanda yake maye gurbin rashin lafiya bisiha da kuma lafiya kina a lokacin da zaki roki Allah madaukakin sarki kina fama da rashi kina fama da talauci kina fama da rashin lafiya kina son wadata kina fatan lafiya to zaki amfani da wannan suna na aljabbar kice ya Allah kai ne mai tursashi wanda kake tursasa kowa kake tursasa komai wannan talaucin da ya tursasa ne ya saka cikin kunci Allah ka tursasa shi ka fidda ni daga cikin wannan hali na rashi ka kai ni zuwa ga hali na wadata ya aljabbar allabi yujabbiru kulle shai. ya Allah wanda kai ne kafi karfin komai kake tarsasa shi ka tarsasa wannan rashin lafiya da ya fitine ni ka kawo man lafiya ka kawo man sauki da haka zaki roƙi Allah madaukakin sarki da waɗannan sunaye ta hanyar kina halarto da ma'anan sunan a cikin ranki sai ki ga Allah maɗaukin sarki bukatan ki ya biya maki nan take amma ya lalasab kawai an zo kan wannan sunan sai ya ce aljabaru yake na an wuce me ma'anan aljabar me aikin shi me ya kamata ki kudurce a cikin zuciyanki na wannan suna na Allah kina yi koko ba kya yi sai ki roki Allah da wannan sanda kike faɗin bukatan damuwan na ranki sannan sai ki rika halarto da ma'anan sunan da girman sunan da matsayin sunan sai ki ce ga abin da ke so Allah ya maki ana fahimtar wannan da kyau ko shine walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah ya taimake mu na sha ɗaya al-mutakabbir ya daga cikin sunan Allah al-mutakabbir al-mutakabbir ai al'azim al-muta'alil qahir al ta halki. Allah maɗaukin sarki shine babba wanda yake sama birbishi kuma marin jaye da yafi ƙarfin dukkanin halittun shi mana Allah shi mai ji da kai Allah mai nuna isani Allah mai tinkahon mulki ne iza naza'ahu al-azma qasamahu iza na za'ohu al'azma qasamahum duk lokacin da masu mulki masu ƙarfi masu nuna isa suka yi ƙoƙarin gogoriyo da Allah akan wannan matsayi na shi, to yana karya ƙashin bayansu shi sa a hadisi ƙudusi yake cewa alkiburu rida'i wannan jin isa to wannan mayafi ne in ji Allah ya ce duk wanda ya sa girman kai da jiji da kai a cikin ran shi Allah maɗaukin sarki ya ce to ya yafa bargon shi to shi ko zai yafa mashi wuta kuwa mun gano wannan Allah maɗaukin sarki ya raba mu da girman kai huwa ta kabbara an kulle shi'in Allah shi ne wanda ya fi komi girma watakabbara an zulmi ibadi kuma ya fi ƙarfin bayi su iya cutar da shi watakabbara an kabula shirk allah ya fi ƙarfin ya karɓi shirkan mai shirka fil ibada a cikin fagen ibada fala ya kabalu min ha illa ma kana khalisan liwajihi allah madaukin sarki baya karɓan duk wata ibada kowace iri ce sai fa ibadan da aka yi don shi kaɗai kuna fahimtar wannan to yankin tashi za ki roƙi allah maɗaukin sarki da wannan sunan almutakabbir sai ki duba sai ki ga abin da kike nema ya fi ƙarfinki ko kuwa akwai wata ko wasu da suka fi ƙarfinki suke amfani da ƙarfin iko ko ƙarfin dukiya ko ƙarfin faɗa ji suna ƙoƙarin danne maki haƙƙinki ko su mai da ke bayan baya da wannan karfin nasu sai kira Allah ya almutakabbir ya Allah wanda ka kowa girma ka kowa ƙarfi Allah ga bukata ta a lokacin sai ki rika halatto da waɗannan abubuwa a cikin ƙoƙon zuciyarki ki rika jin abin yana kwanciya a cikin ranki ki rika san Allah maɗaukakin sarki fa zai iya maki wannan abin kai tsaye don a ce mutumin ya kai girman gwamna saboda girma Allah huwal kabiru alai almutakabbir Allah kulle shi ya fi karfi ya fi sama yake da komi Allah zai ga kawai an kira ki an ce abu kaza nakin nan ma an bar maki abu kaza ma da yake son ai maki amma maki Allah ne zai tursasa su su kun gano wannan da kyau ku duk wani abin da ke sama wake sama da shi da ke kira shi da wannan sunan ki gaya mashi amma halal asar abubuwan da ma ba su kai ga haka ba ba ma iya roƙon Allah har ya biya mana bukata da wannan sunan al-mutakabbir na sha biyu al-khaliq Allah shine mahalici allazi aujada jami'al ashiya Allah shi ne wanda ya samar da komi ba'a da allamta kun maujudan wanda da abubuwan ba su Allah ne ya samar da su wa qaddara umuraha kuma Allah ya kaddara al'amara fil azal tun da cancan, can ba'a da an kanar ma'aduma bayan abubuwan ba ba su Allah ne ya biya samar da su fa da zai rakkaba a ashiya Allah maɗaukin sarki shi ke samar da abubuwa tarkiban mataki bayan mataki ha bi qudratihi tartiban Allah ne ya rattaba wannan abubuwa a bisa ikon shi a bisa tsari mai ban sha'awa yanzu wannan suna ta ke roƙon Allah maɗaukin sarki da shi cikin bukatunki yana daga ciki kina neman haihuwa ba ki samu ba za ki kiran Allah alkhalik Allah kai ne mai halitta Allah maɗaukin sarki likitoci sun ce mahaifata ba za ta iya ɗaukar ɗa ba Allah ka halitta man mahaifan da zai ɗauki ɗan Allah likitoci sun gwada sun ce akwai matsala a hanta a zuciya a ƙoda a hoho a hanji a kaza a kaza Allah kai ne mai halitta tunda kuma har yanzu kai ne Allah kai ke tsara abubuwa su faru a bisa ka Allah ga abin da ya faru da ni ya Allah wannan abin ka canza mai shi ya khaliku kullu shay'in kun gano wannan da kyau ku irin ki ne ke ciwo kunnin ki ne ke ciwo kafan ki ne ke ciwo ciwon baya ne ko menene Allah fa yi waɗannan abubuwan duka idan wata jijiya ce ko wani ƙashi ko wani gaba ya samu matsala shine khaliqun ai sai ki ce halitta maki wani Allah zai iya maki replacement nan take a abin da bature ba zai iya waɗannan abubuwan ba in kin rasa sai dai kokarin da bature zai ya cire na Allah ya yar ya baki da fanko yayi ƙoƙari to amma shi Allah maɗaukin sarki mai iya canza wannan abin ne lokaci ɗaya domin shi ne haliku kulli shay'in shi ne samar da abin tuntuni a sanda ba shi to bayan abin ya kasance akwai shi ne Allah ba zai iya gyara shi ya samar da shi ba zai iya ta tsakanin da Allah kuna roƙon Allah bisa irin wannan yanayi da wannan tsari Allah ya taimake mu na sha biyu albari'u sha uku na sha uku shine albari'u ai alladhi khalaqal ashiya'a saliha wa munasaba lil gaya allati aradaha albari Allah shine wanda ya halici komi waɗanda suke da kyau suke da alaka da duk abin da kike gani a duniyar nan sannan suka kai matuka wajen kyau da dacewa da cancanta a bisa yadda Allah ya aje su gwargwadon yadda ya nufa zai abra alhalka Allah shi ya samar da halittu yanzu misali idan ka ɗauko mahaifa abinda ke shiga cikin mahaifa maniyi ne Tintini Allah ya ƙaddara halitta idan maniyin nan ya shiga cikin mahaifa Allah shine albari'u shike hada wannan maniyin da wannan sai fitar da da idan aka ɗauki iri aka sa a cikin ƙasa a gona wannan irin ne yake haɗuwa da wasu sinadarai na ƙasa sai ya bare sai fitar da wannan ɗan tsoro da yake fitowa to aikin tsarar da wannan shine aikin albari'u kun gano wannan da kyau ku duk abin da Allah maɗaukin sarki ya ga dama ya tsirar ya farar yana da ikon ya tsirar da shi ya farar da shi a lokacin da ya ga dama don shi yake halitta kuma ya farar da halitta ta zama da kyan gaske a bisa kuma tsarin da yake so ta kasance sannan wa fassala kulla jinsin anal akhar Allah shi ne ya raba kowane jinsi daga ɗan uwan shi abin mamaki yanzu akuya da tinkiya da barewa da gada duk ba jinsi ɗaya ba ne wane ne ya halitta su wane ne ya bayyana suka fito karar ba shine albari ba to kuma shine a cikin wannan iya halittar nashi ne sai ya fassala kowanne akuya na zuwa nan sai a ce ga akuya angonta shine bunsuru tinkiya na zuwa sai a ce ga tinkiya nata angon shine rago amma duk halittunsu kusan iri ɗaya ne idan ke ka kalli akuya da barewa sun so su ɗaya barewa da gada sun so su ɗaya amma allah maɗaukin sarki ya karkasa su daban-daban yanzu ke kalli ɗera da jaɓa da gafiya sun so su ɗaya haka ne jin da allah maɗaukin sarki ya yi su kuma ya raba su yanda wannan zai rayu saɓanin yanda wancan zai rayu Allah madaukin sarki ya sa mu dace to Allah shine wanda ya wannan wa sawwara kullu makhluqin kuma Allah shi ya sawwara kowane abin halitta bima yunasibul gaya min khalqihi da irin yanda ya kai matuka na tsarin halittar da ya mashi in zaki amfani da wannan suna wajen roƙon Allah ai kina son haihuwa kuma haihuwan kina son ga yanda ke son dan ko yan su zama za a kira Allah da wannan albari din Allah in za ka bani ɗa ka bani ɗa lafiyayye ka halitta shi da cikakkun gaɓoɓi da lafiyan jiki Allah maɗaukin sarki ka bani shi mai kyau mai kwarjini mai kaza Allah maɗaukin sarki ka sa ya zama daga cikin jagorori na masu tsoron Allah in malami ke so ki faɗa in mai kuɗi kike so ki faɗa in mai mulki kike so ki faɗa kina kiran wannan suna na albari'u domin shi ke halittar ya fitar da halittar sai kuma ya tsara ma halittar abin da ya dace da halittar kun gano wannan idan kin gama makaranta kina neman aiki ne za ki kiran wannan sunan albari'u Allah ya saman maki da aikin da kike nema a bisa wannan tsari a bisa wannan yanayi kuna fahimtar wannan da kyau ku amma in an tashi roƙon Allah sai ce Allah ya raba lafiya Allah ya raba lafiya a yaya ki roƙi me abin gashi na jiran ya baki yanda yake so haka Allah madaukakin sarki zai maki an gano wannan da kyau in Allah ya gada min ya azurta ki dan da kike roƙo Allah ya sa ya zama mai arziki ne kina haihuwan shi sai zo da arzikin shi ba na baki labarin wasu daga cikin mata wata mace kai da na baku labarinta wanda ta haihuwa kasan saudiya ba yaron da ya tashi zuwa sai zo da arzikin shi da arzikin iyayen don a lokacin ina tsammanin 'ya'ya takwas ta haifa ko takwas ko hudu dai a wani yanayi haka gwamnatoci na duniya suka riga aikawa da miliyoyin daloli kyauta gare su cikin gade dan madaran da za a sai ma yaran nan ai ba zai cinye wancan kudin ba shi wannan sauran abin da ya rara 'yan kai nawaye Allah ne ya tsara halittar nan shi shi sa karku yi sakaci da roƙon Allah din mai sakaci da roƙon Allah zai ta ganin takaici kuwa Allah ya raba mu da takaici na sha hudu al-musawwir ai allazi sawwara al Allah shi ke sawwara siffa na halittu bishatta anwa iswar aljiliya mala ce da surori nau'i-nau'i mabambanta wanda suke karara walhafiya da wanda suke boye zai yi sura na fuska yake gina son ya mai hanci doguwa mai kakki wannan wani ya zo ya gaya mai ya ce wa'in nemo mashi mata da ya fara lissafo min siffofi da surori da ni zan ce to ai wannan siffa da suran kila sai an je aljanna za a gani ya ta ban mamaki na ce to yanzu mai wannan siffan ita man tana nata condition din kuma fa ka sa irin wannan condition na farko sai an samu yin qur'ani kun ji daya na biyu ta zama kuma ta kware a cikin harkan addini na uku sannan ta zama mai san addinin ne to na ce to ana tafi inda na iya samu mai san addini mai ilimin addini an yi wani ta hada ci ƙorani wannan bisa da cikin sharaɗa wannan wani shafi janibin allah kenan na gaba ya ce a samu doguwa na ce kai kai na ce to in aka samu doguwa kila kuma a samu ta kare ɗaya daga cikin ƙa'idojin nan na biyar ya ce fara na ce to ana kara gaba fa da ya ce faransa ya ce kyakkyawa kuma an ce a'a kuma dai ce kun san Allah da ma ya tsaya nan tura shi kenan da ya fara faɗin wasu sufofi na ce to kaga in waɗancan sun iya yiwuwa an fitar da su waɗannan a ina za a fitar da su duk da ya gama faɗa wannan maganar ce ba za su yi wahalar samu ba ya ce a ina ce ga kiyaye dokokin Allah za a samu koko yan tsakani da Allah sura ba Allah ne ke yin ta ba hmm? ka sa ka wahala ka dinga kawo ƙa'idoji irin wannan ƙarshe mutum ya fitan kafa? wata ce fa ta shiga kasuwa aka ce duk garin ba wanda ya kai ta muni inda muni ne inda ka ganta ko to kawai sha fata a tashi tana tafiya sai wani ya ganta sai ya ce wa'izal hushirat hushi a dole ustazu ce kai ina ka gama muni irin a ce an koro jakuna ɗin na a guje wai zambo yake mata da Kur'ani. ashe ta ji kuma ta gane ita ta kalle su ce wadda raba lana matsalan wani siya halka ashe shi ma a garin shi ne sarakin muni a bangaren maza ta kalle shi ta ga ai da shi da ita bambancin kaɗan ne ita ce waji shi wadda raba lana matsalan muni yake ɗauko misalin wasu munana yana kwatantawa da mu wani siya halka ya manta da yin da shi Allah ya yi shi nan na baku labari ba ustazai ne suna zaune suna hira sai ga wata yarinya ta zo wucewa doguwa kuma ta sa irin takalmin na tsikaru duniya cangal cangal haka di irin wannan kaman zalbi kaman balbe na tana tafiya shine wani ustazi ya ganta sai kalla abokin sai ce a tsulu wa ziyada ga ta doguwa ga kuma joni a ƙasa ashe ashe ta yi islamiyya larabcin ne ta wafa ta iya sai toga ta kalle ta ce matsolumar ziyada kai da jin wannan kasan ta iya iyawa ba na wasa ba matsol mai tsawon wa ziyada mai karin sai ce don allah ke haƙuri don allah da dole a ni ne ko allah ba zan ba ta haƙuri ba sun ce tsawon ke karin takalmin na ce da kin bar tsawon ba takalmin da kin fito fes kun gani ma salo ne na gulma wai bari da yaran da ba ta ji to Allah shi ne shine shi ke suranta siffofi na bayyane da surori na boye a zamanin na Umar aka kawo ƙaran wani matashi a madina bai taɓa kayan kowa ba bai taɓa komi na kowa ba amma zaurawa da 'yan matan madina kowa ta ce shi take so kuma ko ya fi kowa arziki a madina da hudu zai ɗauka sauran sai dai kalle su umar ce a kawo shi ashe ƙaran da aka kawo ƙaran kyau ne saurayi ne Allah ya shi da kwarjini kuma kyakkyawa balarabe kuma ke ce mishi mai kyau kasan abin sai da wanda ya gani mm-hmm. ana kawai sai da umar ya san inda matsala take sai ce ku aske kan shi balarabe aka yi mai aski ko kan yana zama kama an kifa ƙwarya ne fa sai muni ya fito ana aske kan ashe kyan da ake gani kashi talatin ne gashi ya rufa saba'in ana aska kan sai asalin kyan ya bayyana sai zama ɗari bisa ɗari ai fitinan kuma sai ta nunku sai na umar ce ku kama shi ku kai sha aji shi can ya je can ka harta su ne masu neman irin wannan amma a bar madina a zauna lafiya kun ga Allah ne yake suranta wannan in kowa ta ce wannan take so ta dauko makanta me matsala irin abin da ya shafi matan nan na zamanin annabi yusuf kenan matan sarki ta ce tana su kuma ba hanyar da za ta bi ta samu domin ita watan wani ne shi ne sai ta biyo ta hanyar da shari'a ta hana da abu ya tonu madadin ai shuru sai labari su ya fita aka yi ta yawo da ita a gari ana zaginta madadin ita kuma ta daure ta cije ta gum saboda tsananin zagi irin wannan akwai lokacin da yake ɗauka cikin al'umma zai wuce sai ta gajen haƙuri shi ne sai ta kira taro duk matan gari da suke zagin ta ce akwai walima su kuma matan kana neman ka tara su to ka nemo wani abu dan kwallon da makula shi ko da ku za ka sa masu guba ne su ci su mutu sun yadda mata kenan na gaya muku shi yasa wajen kwaɗe yake gama da ku an fahimta da suka zo aka je aka kintsa yusuf mahallin shahid yusuf ba a kintsa shi ba ma ya gigitar ina ga kuma yau an ce an mai kwalliya ya fito caf to yaya shi ne wakatta ana aidiya hunan kenan ai suka yi yanke hannu kuma suka yi karambani suka cika baki suka ce mala'ika ne ma Shi ne da ta fito sai ta ce fa zalikun allazi lumtunnani fihi kun gan shi to ne kuke zargi na game da shi to an neme shi din abin da za ku yi ku yi kun ga ta kashe kes din ko ba wannan ta kalla ba ta san duk wacce ta arba da Yusuf za ta ce ita ma tana ciki ta nemi ta sa cikin fitinan ne yadda ita ma ta shiga kun ta buge bakin hanya ilai kuwa ka yi faru kowa ya koma gida yana magana sai dalla gafara ina ma da wani kai wannan miji ne ga maza cin irin su yusuf da ma yusuf ne ba kai ba shigantaka iri iri fa a'a ainihin da na manyan gari suka fitar da kara aka caji a ɗaure shi shi ne abin da ya faru to wane ne ke suranta ɗa a cikin mahaifa allah ne bari ku ji a zamanin annabi mun san wannan hadisin ai mutum ne da matan shi larabawa kawai da ta tashi haihuwa sai ta haifo wani bakin ɗa kamar ɗan ruwanda baki irin kamar niƙabi aka ta haife shi faran mace ta ɗauke da irin wannan baki yaya ta kaga bakin zai ƙara fitowa haba nan da na ya ce haɗa mai yaron a cikin tsumma aka tattara yaro ya rungumo shi sai wajen annabi ya zai bude shi gaba manzo ce to kalla abin da kuma ta haifa <laughs> annabi da ya kalle sai ce a ba matsala ai kana da raƙuma ya ce yana da su me launus ya ce da jajaye ne ya ce ba baki ya ce akwai mana ya ka yi kuma jajaye a gidanka kuma suka haifi baki ya ce mai yawa cikin kakannin shi can ne akwai wani baki shi na yi fara ce mai yiwa kai ma na za'aho irkun cikin kakannin ka kila akwai wani baki ne can ka samu wata matsala shi ne Allah ya tsawar irin wannan halittar zuwa gare shi a wannan a cikin hadisi da aka yi ma'annabi tambaya abdullahi dan salam ne mai tambaya cewa ya ke samun ɗa ya kama da iyayen shi annabi ya faɗi yanda in mani ya fara zuwa ga abin da zai faru a wani lokaci sai ga an haifa ɗa bai kama da uwan mai bai kama da uban ba sai an yi lissafi can a wani dangi na ƙauye sai a ce ya kama da kawo na gangare ne kun gano wannan da kyau to Allah shi ke suranta halitta daga an haifi wani yaro a wani gida a rasa wanda ya kama da shi Allah ya ba mamaki a kakanshi na can sama haka ne an gano wannan akwai wani kes da muka je muka raba a wani ƙauye a so ba mace ce ta haifa ɗa ta ta haifa wannan ɗan mijinta sai musa ɗan ce bai dai ba wallah ba ɗan shi ba ne duk gwajin likita suka je suka yi ta yi likitoci suka gama wani aune suka ce ɗan shi ne dna ɗin shi daidai amma wallahi wannan ɗin ya fi kama da larabawa siffan halittar shi da komi da gashin kan shi da komi irin nasu ne amma kuma dna ɗin na uban komi iri ɗaya Allah aka yi ta ci ba ɗani abin ya ba kowa da muka je mu malamai masu wa'azi ne wannan hadisin da shi muka warware kesu na ce mai yiwa an bincika ko cikin kakanninka ko cikin kakanninta an taɓa samun wani wanda yake da jibi da buzayi ina faɗin wannan magana sai kakan ita yarinyar ta ce haƙo haƙo ta ce haka ne ta ce ta iya tuna lokacin suna agadas ita kakanta buzu ne mahaifin uwarta buzu ne shi ne Allah maɗaukin sarki bai tashi maimaita buzantakan ba <laughs> sai anan shi ne Allah ya kawo mashi bajajata a gida ba haka mutane jar suke faɗi ba kun gane to Allah shine al-musawwir shike suranta abin da ya ga dama kuma da naje gidan ku wallahi duk wanda na kalla a gidan sai da abin ya nemi ya da dariya amma sai ne shiru na ce kai wannan al'amari dai da mai kama amma Allah ne da yin wannan bayanin ta ce ai ta tuna gashi gashi gashi gashi wala kowa ya manta wai sun taba zaman nijar sun taba yin kaza an manta wannan tika ba wanda ya san labarin ai ita mahaifiyar kakanta to buzu ne ana faɗa wani ganta ce an yi haka an yi haka kun ga su manzon Allah ya yi aiki da kuma ya aiki ma a yanzu kuma zai ci gaba da yi kun gano wannan da kyau kun san hasalan magana yake a cewa dan agwai da bakin da cewa ne eh yahu babu kaji mugunta wai yahu babu dan agwai kun san da agwai fulani kowa mai suke haifi fararen mutane suke haifi lokacin da iyayenmu suka fara haduwa da hausawa ne shine ba kuke gano muke yin wannan kalan a larabawa ne Allah maɗauki sarki ya sa dace wannan faraha ne walhissiya da kuma nau'in halitta wanda za a iya taɓawa a ji wal akaliya da kuma ɗabi'a na hankali kin ga waɗannan hukun Allah ki yin su duka fala ya jinsani a cin halitta biyu jinsi biyu ba su taɓa yin daidai auye sawa nau'ani ko nau'i bc daidai wa daida balle ta sauwa fardani kun gano wannan sai dai allah maɗaukin sarki yana daidaita ababe guda biyu ne mabambanta tafi tare amma ba iri ɗaya iri ɗaya ba zai tafi ba ko da yan biyu da uwa ɗaya uba ɗaya ke su ko komi nasu daban ne za a ga hassan da hussein amma halinsu daban akwai hassan da hussaini da suka taba zama a foli din nan ƙawansa ɗaya kyak ibansa ɗaya komi nasa ɗaya suna da saurin magana iri ɗaya amma da allah ta shi raba ɗabi'ansu ya raba ɗaya mai haƙuri ɗaya mai fushi ko ba nan ba ma Allah sai ya raba ɗaya yana da saurin tafiya ɗaya kuma a hankali ke tafiya ko ya kokarin yin saurin ba zai iya ba sai da Allah ya bambance amma wannan yana zaune wannan ya tashi wancan ya dawo za ku ce wane ne ku ku ku tantance wa Allah na raba su yadda yake so ya raba su mun gano wannan yanzu muna da Hassan da Hussein a cikin tafiyan naman ɗan nan na salafiya komi nasu iri ɗaya ne amma Allah ya sa ta hanya ɗaya nake gane su ɗaya gemun shi na da tsawo ɗaya gemun shi baya tsawo ina ganin mai dogon gemun sai ce Hassan. ina ganin mai gajeren gemun sai ce ne amma ku da magana da komi iri ɗaya ne daga baya sai na gano wani abu ɗaya ɗaya ya fi daya haske to kun ga ikon Allah Allah ke wannan halin ya tsara halittar ka iri daya yanzu a duk famulin gugu hata da da zanen hannu bai zama daya tom print bai zama daya amma a yanzu ana makircin tom print a duniya ba shi yake can mutum ya sa hannu in sa za a gano ba akwai makirci yanzu a kasashen waje ba su amfani da tom print sau da ana yi ana ya ɗaukan hoton tom print a yi fata mai irin wannan need sai a sa mutum a hannu sai je sai danna ko kuma wanda ake son a yi amfani da tamfirin ɗin shi an rasa da za a yi sai a je mai allura a sa likita ya ɗaya wannan ɗin tun yana fitowa a ɗaya na wani kawai sai a sa wani ya je ya makirci a ce shi ne yanzu a ƙasan waje in mutum ya je yana zuwa yadda suke bi suke gane mutane ƙwayan idon mutum suke ɗauka ƙwayan ido na mutum na wani ba irin na wani ba ne sai ce tsaya in gatsa sai carab a ɗauki hoton idanka sai ce je ka Allah bai kwayan idan wani irin na wani ba kun ji ɗaya na biyu haƙori na wani ba irin na wani ba ne kowa haƙoran shi daban da nashi na 'ya'ya daban da na iyaye na kowa daban da na kowa in san ɗauki wani sai su ɗauki hoton haƙori ke sa idan mutum aka ƙona gawon shi aka yi komi kokari ake a samu haƙorin da bai kone ba za a gano kowaye kuna gano Allah ya kowa nashi daban na ƙarshe shi ne final court kowa a duniya mai nashi daban ne ba wanda nashi ɗaya shi yasa ababe guda biyu ne Allah yake hada su su iya yin abu saboda kasawansu da gazawansu yanzu wutar lantarkin nan ana jawo kwaya ɗaya aka zo duk abin da aka jona mata konewa zai ko kuma a sa guda ɗaya ya ƙi yanzu da daddare neutral ɗin mu ta fita sai wutan ya yi ƙarfi duk abin ya je ta rasa irin wannan mai zai mai kona shi zai sau da ba na shi ba ne kaga ba za su iya ba da haske ba sai da me ya sa da su biyu in ka dauko mace da namiji ba wanda zai iya haihuwa sai da me sai dan uwan shi amma Allah shi kade kuma yayi mu duka wannan yana ƙara bayyana mana kasawa da gazawar mu wannan yana bayyana cika irin na Allah kuna fahimtar wannan to shine sai yake cewa falikullis falikullis suratihi wasiratihi wa ma ya khussuhu kowa da wage gani a duniyan nan Allah ya yi yanayin yadda tsoron shi yake da kuma yadda tarihin shi yake ma ma'ana tare, abubuwan da mutum zai duka duka a rayuwan kowa ya sha bamban da na wani yanzu ni abin da na yi yau ku ya sha bamban da abin da duka ku kai, ba wanda ya abin da na yi yau a cikinku na kowa daban yake abin da ɗaya ɗakunku kuma suka yi ni kuma ban yi shi ba abin da kika yi ƙila iyayenki ba su yi ba abin da kika yi ƙila iyayenki ba su yi ba ko mijinki bai yi ba ko ƙawayenki ba su yi ba kowa Allah ya tsara mai yin da sirin shi zai shi kaɗai a a gaida Allah jama'a Allah ya iya yanzu adadin maganganun da muke yi Allah ya tsara ma kowa kalman da zai faɗa kuma wallahi al'azim bai isa ya fasa faɗin harafi ɗaya ba sai ya faɗe shi kuma ya san adadin abin da zai faɗi ya san adadin waɗanda za su ji ya san adadin waɗanda za su amfana da shi ya san adadin waɗanda za su cuti da shi Allah ke kenan a ahsanul khaliqin wa ma yakhussuhu da abin da yake banci wannan mutumi wa mai yi zuhu kuma ya mayyaza da shi wanda wani shi bai da shi min gairi wasuwar mutamayyiza bi alwanin akwai surorin da Allah madaukakin sarki ke tantance su da launi wani fari wani baki wani faro-faro iman eh yanzu na shi kaman fari kaman ba baki ba shi ne kuke ce wankan tarwa ku, to faro-faro ke wa ashkal da kuma yanayi na tsawo ko gajartan gaba ko yanayin tafiya ko yanayin wani mu'amala fi zatiha wajen zatin abin wasifatiha da kuma siffar Allah yana bambance mutane a bisa yanayi iri-iri wani ganshi da fahimta ana faɗin abu sai fahimta wani kuma taɓo shari ne ai ta ƙoƙarin ya gane sai ki ganewa kun gane wannan da ke ku wani yana da nauyin fahimta wani kana gaya mai magana yanzu yanzu nan ya gane kuma ya fahimci inda ake wani ko kai tai sai kasa ganewa an yi haka da ni yanzu yanzu nan kafin zo nan mutum ne na kai sati ina mai bayanin abu ya gane ya ƙi sun ce zo da ogan shi yana zuwa da ogan takarda falle ɗaya ne na ce ya bani ana zama na ce kaza muke son zami sai ce a ai wannan abun ba zai yi wuce ka samu wannan takardan ai sun ce to ai ta nake ta nema yau sati da nan take kawai sai ɗauko ce gata wannan an yi sati ana fahimtar da shi bai fahimta ba wannan ko rabin minti bai cika ba ya gane inda aka samu gaba haka Allah ke mutane da nauyin fahimta Allah yana mayyaza mutane da irin wannan kaga mutum yana da abin fada amma bai da hikima da hazaka ne yadda zai faɗi wannan abin ya amfanar shi kuma wani gashi bai da abin fada amma ga tarin hazaka tare da shi wani kuma Allah ya hada mai duka mun gano wannan kaga wani in ya bude baki ya waka sai ka ce da ma malami ya zama mun gane yanzu misali shata da malami ne da an ji wa'azi saboda hikiman da Allah ya bashi amma Allah biye shi haka ba sai ya ajiye shi da suran shi anan ya ta waka mun gano wannan da kyau ko kuma sai mai wani irin ra'ayi wanda ka soye maka wakan ya ƙi haka ce an yi taro a wani gari an cika ana jiran shata zai zo yi waka a kan hanya sai ce a tsaya zai kama ruwa sai ji sukur-sukur a cikin haki da ya leka sai ga bushiya kawai sai ce ma masu kiɗinsa sako sai ce a sa mai kiɗa suka yi mamaki ga ya fatan cikin gari ana jiran shi wai ya zo ya waka ya samu kuɗi amma a nan wajen ya ce a sa mai kiɗa suka suna jiran su ga me za a yi sai ga yana ce wasu wai ga abu na mui mi adawa je sai bushiya taron ya tashi a ƙofar gidan sarki ya dawo nan daji ana aka ya ka tashi ga wannan shine abin mamaki haka Allah ke tsari in ke ne sai ci yi ya samu kudi a can shi ra'ayin shi fa yake aka ce wata rana an je wa'azin kasa na izala farko-farkon wa'azin na a wani gari aka yi dace shata zai yi wasa a wannan garin sai ya bar wajen wasan shi sai ya zo wajen masu wasu ne kaga shi ma babba ne ka ware mai waje sai zai zauna kusa da malam ismail idris sai malam samai da zai ce shata ka zo wajen wa'azinmu mu yan izala kai dan ɗari kayan aka yi haka ya ce alaga ta malam ni ne na gaya maka cewa ni dan ɗari ka ni ina na gaya maka sai ta ah, kai ne kai waka maka ce dan sallah da salatul fati dan Allah mata su yi aure ya ce ni ne na faɗa amma da na faɗa sun yi yace kuma kai ne ka ce a baka dan darajar tijjani ya ce da na faɗa sun bani fagaji na ce wasu sai na girgiza 'yan gangata ba ya ce to ku yi man don darajar gangata ya ce kuma kai wannan ka iya kiyayewa baka san kuma wanda ne ya shafa waɗannan ba shi ma yana da annasikh walmansu ya ce ban san da yace ai ainihin mun tsaya ga annabi Muhammadu ce gaskiya ne kuma ita wannan mun tsaya ga annabi muhammadu suka ce taro aka yi aga ya ce mawakan arewa aka ce kowa ya zo ya ma abin da bai taba gani ba labarin shi ya ji waka wanda zai birgi wannan ya yi tafi wannan ya yi tafi wannan ya tafi mai gidan na zuwa ya ce mun tsaya ga annabi muhammadu kun ga bai taba ganin shi ba jin shi ya yi kuma amma ya yi abin da ya fi na kowa to wannan baiwa ne allah yake ba wallahi wanda ya so idan ka gayyaci mala albani wa'azi ka ce za a maka wa'azi kan kaza yadda zai yi ko na rantsi da Allah sai in rasa ta ina za a fara wa'azin nan ta ina zai fara in bi Kur'ani tun daga farko har ƙarshe in lalaba haddana in rasa inda za a samu wani lungu da za a fake a sa wa'azin in bi hadisi in bi fikihu in bi kobi Allah sun kasa ganewa inyi inyi wallahi ya rasa ta inda zai fara na ƙarshen gigita ni da na ƙarshe shi ne lokacin da ya ce zai wa'azin waye kashe malam jafin Allah na gani ni fa na sallama ne duk tarukan da ake ina wajen yake kira mai ce za a yi kaza amma Allah na gani na rasa ta inda zai fara wai wa ya kashe malam jafar zuwa kai kawai na mimmike kafa ina son in ji mai gida ta ina zai fito wannan kasar ɗin ba wai nan najeriya ba ba inda kasar ɗin nan beji ya kwantar da hankalin kowa ba amma sanda na kasar ɗin kuma ba wanda bai yi wayan kar'ayi ba mun gano wannan da kyau ku a lokacin kuma duk wani wanda yake da wata matsala da shan jafar sai da malaye jawo shi ya sa shi a ciki cewa muna zargin ka da yake kuma malami ne ya kware bai fito karar ya ce kai na kai kaza ba sai kai shi kotu sai ce muna zargi shi ko wanda ya ce muna zargi ai bai kalama ba har ya gama kuma ya kira sunayen sarakuna da masu kuɗi da waye da ƙungiyoyi ba wanda ya ce mala albani ya man kaza gani lokacin da ya kira wa'azin haba shehi na ce ɗahir rubutu ya kaɗe na je na zauna kun za ka haka wani har ma ya gama wa'azin na kawai ido na yake kan shi ba wai bayanan da ya a wajen ya birge na ba har ya fara wa'azin ya gama bai ci mutuncin ɗahir rubutu da kalma ɗaya ba na ce inda 'yan bana bakwai ne mutum ya cafke spika zai magana kan ɗahin a akan abin da ya yi da zagi ma zai fara da cin mutunci da habaici shi akwai wa'azin da muka yi a muciya a kofan ofis ɗin shi da shi Malam albanin da malam ahmar kauru da ni da malam musa sahabi da malam saluhu da na hau sai da na ɗauko wannan matsalan bayan da na gama wa'azi tsaf na gaya ma ustazai ku kalli yadda malamai suke na juya haba shehi na fitar da abin da ya kamata a kalla na fa'ida a ciki na ce abin mamaki malam har ya gama bai kalma ko kwaye na batunci ga shehi ba shi sa ba ku taba jin ɗahir bauchi martani akan wannan kasar ɗin ba kin san kuma shi ramun maciji ne bai gaji zungura ba duk wanda ya taba sai ya rama amma wallahi abin da yi ba wannan ya sa sanda muka je wa'azi azari da ma ya ɗauko bayani ci gashi nan abokina ne mai shago ga abin da ya faɗa a wannan wa'azin da aka yi na matasa ne na ƙasa baki ɗaya nema suke su gane cikin waɗanda malam ya zo da su wa'azin wai wane ne mai shagon sau kullum suna jin kasar ɗin malam albani yana mai shago mai shago mai shago na ce haka nake ban wuce haka ba mun gano wannan da ku to kalli wannan matsalan Allah ne ke mutane baiwa irin wannan Allah maɗaukin sarki ya aje su inda yake son ya aje su Dr. Ahmad Ibrahim biyu ke Kano kun san tun yana wa'azi shi bai taba kowa ran nan ya aka yi menene ya faru sai ya ciwo kwalan shehunai ya raga-raga da su a in da digin kano suka tasa da tsahamar gaba mun ga shi bai saba wannan hayaniyan ba mun gane malam jafar sai ya ansa manya ɗiban fari ya fara musu ragargaza kasa ɗin farko da ya yi ya sanya mashi ana wata ga wata muna cikin ragargazansu to malam ya ɗauko mana wani aikin kuma malam ya ce kasar uku za a yayi daya inda riga sai kira wani wa'azi a kano suka yi raga-raga da sunna ta tashi na biyu sai jafar ce sabon aiki mana mun fara wani aikin ba mu gama wani aikin ba gashi an ƙaro mana wani sabo inan kika je kaji wancan kasar ɗin ya sha bambam da wannan kasar ɗin mun gano wannan na gane allah yana ma mutane baiwa a yanda yake sanye musu wallahi al'azim idan kika ɗauko kasa ɗin imamu ikara kika sa kina ji kina jin irin hikimomi kika ɗauko malam ibrahim bawa mai shinkafa na rantsi da allah za ki gane allah shi ne almusawwin ko wani wa'azi na ibrahim bawa mai shinkafa ya ce in allah yana son ya talauta mai arziki dare ɗaya yake talauta shi kuma duk dubara ba zai gane zai talauce ba sai ya talauce yake ganewa ya ce dubu ɗari biyar ne allah maɗaukin sarki zai yi can da su ya bi da gudu ya je kamowa kafin ya zo uku sun yi nan ka dama miliyan ɗaya ne dubu ɗari biyar sun watsi a can dubu ɗari uku sun me sun watsi a nan shi da kai sai ɗibo waɗannan ya sa su a can yana sa ransa haihu sai su watsi sai koma huhun ma'ahu haka allah yake yi ɗaukaka kuma Allah ya nufin ɗaukaka mutum maƙiyin shi sai ya ɗaga shi ya ce gajareju maƙiyin shi ne suka shirya mai makirci kuma ya samu daraja a duk garin ƙazafi aka yi mai sakamakon ƙazafin kuma ya ɗaukaka to Allah ne yake mayyaze kowa daga kowa kuma ya mai sura da ta sha bambam da na kowa da yanayi da zati da siffan da ta sha bambam da na kowa ba wanda yake wannan aikin sewa yanzu bayan rasuwan malam jafar mutum nawa ne suka kwaikwayi magana irin nashi har yau an komo ana yabansu an aji malam jafar sun gaji sun bari yanzu mutum nawa ne suke murya irin na sudais irin na su khalil khusri irin na su min shawi da sauransu duk wannan murya da suke kwaikwayo ya sa an aji waɗanda suke wancan asalin yanzu ka ɗauko yawan wa'azi da kasusuwa malam jafar da albani da sauransu sun fi na abubakar gumi yawa ba amma har yă duk wanda ya tashi sai ya ce abubakar gumi uban shi ne wannan wani baiwa ne allah ya mashi wanda kuma bai masu ba su duka don abubakar gumi shi ya share fagen duk wani bala'i shi ya ɗauka da izala ta zo kawai ta haye kan shimfiɗin abubakar gumi da waɗannan malaman namu suka zo su kuma sai suka haye kan shimfiɗin izala sai aka ci gaba yanzu wahalan da su bawa mai shinkafa wahalhalin da su malaye su san barga cikin su sama'ila idris su mai shafi suwa suka sha wajen kafa izala da zamanta da ta yi daram wannan wahalan ne kabiru gombe ya zo ya haye kai ya samu abin cikin sauƙi yanzu ba wanda allah ya yi mafarin jini irin shi inda zai hau kan mimbari ya haka sai a bare da kabbara gaba daya wani kuma ya hau ya aya ya hadisi a kosa ya sauka ya ishe su <laughs> ganon ha kawai zai yi fa da Allah ya sa mai karbuwa cikin jama'a wannan kuma baiwa ne nawa yanzu da yawa cikin da suke kwaikwayon wa'azin shi za su suna wa'azin suwa sai su ce da amma shi yana haka kafin ma ya fara faɗi amma san me zai yi kuma ya yi jiya da shekaran jiya da shekaran da ya wuce amma yau fa maimaitawa zai yi amma kabbaran da aka yi ɗazu wanda za a yi ta yanzu tafi wannan wannan baiwa ne Allah shi ne almusawwir kuma wallahi duk wanda ya je aro rigan shi da hulan shi ya sa da irin maganar shi da komai in ya zo kuma ba za a ce daidai da shi ba ni na son ku gane almusawwir wallah Allah ke wannan wani fa yake gaya mu kan mumbari suka hau an kira shi zai wa'azi alaran ma na jan baki shi kuma suna magana sai na nuna mashi zan maka waya sun maka waya waya hakan da yi haka kawai aka barke da kabara sai mai menene suka ce ai hakan da kai ne ya burge jama'a ku ga kuma kun ga duk wannan karbuwa da baiwan da Allah ya mai to san da kuma dan gungun ke kan sunna kafin ya bata wallahi ya fi karbuwan kabiru gombe lokacin wasu kunan ba ya haife ba dan gungun mai buhun kaulasa na yahuza bauchi kai maganin salatul fati kirarin shi kenan shi ne fai zo wa'azin zare ce ya ko arna shi ba wai wa'azin wai ai dariya ko a'a kawai shi wa'azin ragabza ne kawai in ya zo komi zai kara ma karo ya barar da shi ne to ya zama aka zo wa'azin izala wa'azin kasa dan gungun shi fa ana sa shi wa'azin karshe ne don wallahi in yi wa'azi a tsakiya an tashi in yi wa'azi a farko an tashi in ga ku yanzu ka biyar ba ko ina yana wa'azi yayi a farko ya tsakiya ko ba tashi ba wasu kuma su yi mutane kun ga wani irin bayawa kuma da Allah ya mauna a gefe shi in aka sake ya yi wallahi an tashi yanzu wa'azin da aka yi na nan zariya duk matan da suke cacurundo suka je wa'azin nan na fada sun faje su ga wa'azin kabiru gombani mu kuma tun dare a masaukinsu a congo conference hotel sun gaya mana shi da balalau cikin daren za su yi tafiya za su tafi qatar mun gano wannan sun kira mu sun yi taro da mu a lokacin suke gaya mana cewa in suke wa'azi da daddare a lokacin za su sillale ba za mu haɗu ba za su wuce kaduna za su hau jirgi su je abuja daga abuja za su wuce kata suna da taro mu mun san ba sa nan amma mutane duk wannan an zo ganin mai gida ne shi kuma ba ma ya garin kuji da daddaren fa da daren aka yi wazi ɗaya biyu na uku shi aka kira na cewa mai wa'azi na gaba a muhammad akwai muhammada da yawa fa amma hana mai faɗin ma ya kake ƙarshe an rike shi da kabbara an san wa za a kira wallahi muna gani gashi miƙe wanda zai da hawaye ya tashi yana ya Allah wannan abin karga kama ni da shi ya Allah ba ni na nema ba duk wanda yake wajen yana ji kawai sai hawaye mutane ke fito mutane kuka yake yi wannan farin jini da karɓuwan da Allah ya mashi yana ya Allah karka kama ni da wannan Allah ba ni na nema ba in ke ne daɗi za ki zo kina su to wannan ɗabi'an ma da yake da shi na koma da al'amarin shi wajen Allah fa wallahi bai wace wallahi bai wani yanzu ke ɗauko shek sani a gir in yi miki wajen wa'azi wallahi sai ka kasa gane wai wannan abin da yake a ina ya koyo in yana jawabi malaman koya masa karatu yake yi koya masa fassara da aji abubuwa ka'ina malamai kuke aji su kawai baiwa ne daga wa wallahi daga Allah ni tun da nake ban taba jin malayi sun san barga cikin yana mara ba in ya miƙe murya nan tana nan car an na taɓa tambayan wani na ce zan tambayi malam wai wani maganin mara yake amfani da shi wannan baiwa ne na Allah kuma ka ji ana ajiye maka abu yadda ka san shi ya ƙirƙiro shi in kin bi malaman nan duka ka suke ɗauko shek muhammad wa bunu usman in yana hausa sai ka ɗauka shi ya koya ma hausawa hausa in yana turanci sai ka ɗauka shi ya koya ma turawa turanci in ya koma larabci sai ka ɗauka shi ya koya ma larabawa komi allah ya mai baiwa gashi ba girman kai bawon allah kenan mun gano wannan to ku in ce tauraron duniya yanzu a shek isa alifanta ne allahil azim yanzu gogoriyo ake a sa karatun shi a ko'ina in ya ɗau zafi sai ka ɗauka duk duniya ba mai zafin shi in ya zo yana wa'azi yana kuka sai ka rasa yadda za ka yi in ya ɗauki matsala sai ya ba ta haƙƙinta duka in haka dauko komandan komandoji kuma malam bello ya bu analysis na malamin ma ya isa haka malam ya ce sai an zo za a yi bayanin karamatul auliya sannan za a dauko bayanin bello ya bu allah ya ma'in maza cikawa gagar mata kare da sauran aiki Allah shi taimake mu wa isa'uha fi nau'in wahid akwai kuma yadda Allah madaukin sarki ke tattaro sufofi a nau'i ɗaya Lauha Saraha fi jinsin wahid amrun ya'jiz al-aql wa yuzhil al-fikr yanayi ne wanda mutum ba zai dauka ba duk wani siffa na cika Allah ya hada manzon Allah shi ba taba dan adam mai kyan manzon Allah ba jarinta kyan halitta komi matsalan kyan annabi da mutane ba sa gani sosai shine shi ba iya hada ido da shi ne saboda me so da kwarjini ba iya haɗa ido da manzan Allah ne So da shi launin annabi launi ne mai kyau Allah ya mai shi farin mutum ne mai sirkin ja duk launi mai wannan sai ka gan shi yana da kyau kuma wanda suke da irin wannan launin cikin fararen ma 'yan kaɗan ne ko dai ga mutum ja ne jar ko fari pat ko ja mai sirkin fari ko fari mai sirkin baki ko ja mai sirkin baki amma fari mai sirkin ja yan kaɗan ne shine launin jikin manzan Allah hatta da annabi ya tsufa ya fara farfara da gemun shi da kanshi farfaran shi kwaya 20 ne eh an zuba mai ne don su ƙara kyau ga shirya ba da mene ne da ba famfara ba wani ga ganshi da wushiriya sai ka ɗauka haƙorin wajen da ya faɗi <laughs> sai mu zo katu na gaba da izinin Allah za mu gaya muku yadda za ku roƙi Allah da suna almusawwir yanzu kun gane ma'anan almusawwir ko to gobe in Allah ya kai mu za mu zo za ku jiya za ku roƙi Allah da wannan sunan na tsani wannan bayanin ne duka na yi wa kina son ki zama ko wanda ki ya zama ko ki kai ga kaza to za ki roƙi Allah ki zama haka da wannan suna al Allah ya raya mu kai goben ya ba mu iko da daman yin subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum